Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A san da ce ya kace duniya ana ta wani kare, a ana rawa kuji Ma sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin na lafiya uwar jiki. Daga cikin irin abubuwan da muka gabata a shekara ta 2015 har da irin ci gaban da aka samu akan wani shiri ko wata dabara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ƙaddamar domin gaggauta cimma burin muradun ƙarni na rage yawan mata da yara da suke mutuwa a sakamakon cututtukan da za a iya rigakafin su ko kuma matsalolin da za a iya magance su idan aka je asibiti akan lokaci. A shekara ta 2001 shugabannin kasashe 147 suka yi na'am da burorin wannan karni na rage yawan yaran da suke mutuwa a sakamakon cututtuka ko matsalolin da za a iya rigakafin su zuwa kashi biyu daga cikin uku da rage yawan matan da suke mutuwa a sakamakon matsalolin da suka danganci haihuwa zuwa kashi uku cikin hudu A yunkurin gaggauta cimma wannan buri babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ƙaddamar da wani shiri ko kuma dabarar inganta yadda ake kula da lafiyar miliyoyin mata da yara matalauta da nufin rage yawan mutuwar da suke yi a sakamakon matsalolin da za a iya magance su. Sunan wannan dabara Every Woman, Every Child da Turanci. Fiye da gwamnatoci da ƙungiyoyi ɗari uku ne suka shiga wannan dabara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan shiri na Every Woman, Every Child ya ba da rahoton cewa a sakamakon ƙaddamar da wannan dabara an samu ragowar mata da yara da suke mutuwa a ƙasashen da aka auna. Shugabar wannan dabara Nana Ko ta yi bayanin cewa wannan dabara ta zama dabarar haɗin gwiwa mafi saurin bunƙasa da aka taba gani a tarihin duniya gama abin da take cewa. It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children's lives have been saved. Nana kowa ta ce an kiyasta cewa tun shekara ta 2010 an ceci rayukan mata da yara miliyan biyu da dubu Wannan na zaman kashi 40 daga cikin ɗari na rayukan da an cece su inda a ce an cimma burin wannan ƙarni kan wa'adin ƙarshen shekara ta 2015. Wannan adadi yana nuni da mata 120,000 da jarirai 650,000 da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa miliyan ɗaya da dubu Nana ko ta ce wannan dabara ta rage yawan mutuwar jarirai da tsara iyali da kuma inganta hanyoyin kula da lafiyar mata da bayar da gudunmawar magungunan ceton rayuka. sun mai da hankali ne a ƙasashe tara mafi talauci kuma an sami ci gaba sosai a waɗannan ƙasashen da aka auna. An sami sakamakon da ke ƙarfafa gwiwa daga irin taimakon da aka samu a siyasance da kuma taimakon kuɗi da suka ƙaru da kusan kashi biyar daga cikin ɗari cikin shekaru biyar da suka shige. Ƙasashe masu arziki da masu tasowa da su ma kansu matalauta da ƙungiyoyin jama'a da kamfanonin 'yan kasuwa. da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alkawarin ba da taimakon dala biliyan 60 kuma daga cikin wannan alkawari tuna an samu kusan kashi biyu daga cikin uku. Nana kowa ta ce yawancin mace-macen mata a sakamakon haihuwa da kuma yara matsaloli ne da za a iya rigakafin su ta hanyar ɗaukar matakai masu sauƙi. To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality with almost 6.4 million children uh, less children dying every year. Nana ko ta ce sai gashi a yau cikin ikon Allah ana ganin raguwar mutuwar mata da yara mafi sauri da kusan yara miliyan shida da dubu ɗari hudu da ake ceto duk shekara da kuma raguwar mutuwar mata tun alif ɗari tara da casa'in. To amma nana kowa ta ce hakan ba wai yana nufin an gama wannan ajandar ba. ana buƙatar yin aiki tukuru kada a sake a saboda ci gaban da aka samu domin ko ba jima ko ba daɗe a cimma burin kawo ƙarshen mutuwar yara da mata a saboda matsalolin da za a iya rigakafinsu ko kuma cututtukan da za a iya rigakafinsu. A shekara ta 2015 ƙungiyar lafiya ta duniya ta gudanar da taron ƙoli na farko a kan ciwon hanta inda muka gabatar muku da wannan shiri. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta gudanar da taron ƙoli a kan ciwon hanta a karan farko a Glasgow yankin Scotland na ƙasar Ingila a watan Satumba. An kiyasta cewa kimamin mutane miliyan 400 ne suka kamu da hepatitis da kan kashe kusan mutane miliyan ɗaya da rabi a duk shekara. To amma alhamdulillahi yanzu akwai allurar rigakafi da kuma maganin jinyar wannan cuta. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa shi ya rubuta wannan rahoton. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawancin mutanen da ke fama da wannan cuta ba su san sun harbu da ƙwayar cutar wannan ciwo ba. Akwai rukunonin cutar hanta guda biyar. Akwai na rukunan A da B da C da D da kuma E. Dukkan rukunonin suna sa hantar mutum kumburewa, to amma kuma cutar nau'in A da ba sun fi kisa. A zahiri ma waɗannan rukunoni guda biyu su ne ke da alhakin kimamin kashi casa'in daga cikin ɗari na mutuwar da suke da alaƙa da sankaran hanta. Cutar nau'in A da ba ana yaɗawa ta gurɓataccen ruwa da kuma abinci. To amma kuma yawancin mutanen da suka kamu da waɗannan nau'in cikin ikon Allah suka murmure idan aka yi musu jinyar da ya kamata. Dr. Stephen Victor ya ce cutar hanta nau'in ba da ca daban suke domin kuwa Hepatitis B and C are transmitted by blood, so that means from mother to a child, through blood transfusions or through injections. Dr. Victor ya ce hepatitis nau'in ba da ca ana yada su ta jini kenan hakan na nufin cewa uwa na iya harbar ɗanta da cutar ta hanyar ɗurawa mutum jini ko kuma yi masa allura haka kuma ana iya yada hepatitis rukunin ba ta hanyar saduwa tsakanin mace da mijinta kamar dai yadda ake yada kanjamau a saboda haka akwai hanyoyi da dama na yada wannan cuta shi dai dr victor shine shugaban shirin nazarin cutar hepatitis na ƙungiyar lafiya ta duniya kuma ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Luckily we have ways to prevent all of them. There's a great vaccine for hepatitis B Ya ce abin faranta rai akwai hanyoyin rigakafin waɗannan rukunonin cutar guda biyu. Akwai allurar rigakafin hepatitis rukunin ba kuma yana da nagarta ko kaifin kare mutum har iya rayuwarsa. Sa'annan kuma akwai maganin jinyar rukunin ba da ca a saboda haka ana da allurar rigakafi da magani ko kuma magungunan jinyar waɗannan rukunonin hepatitis ɗin. A saboda haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki wani mataki, kuma a zahiri ma burin yin taron ƙolin kenan. Hepatitis rukunin da ana yada ta ta jinin da ya gurɓace, to amma kuma wannan rukunin kan harbi waɗanda suka riga suka harbi da ƙwayar cutar hepatitis rukunin ba. Ba da daɗewa ba babu maganin jinyar hepatitis rukunin ca domin rigakafin lalata hantar da take yi. Dr. Victor ya ce. One of the most remarkable advances in the development of medicines is the development of treatments for hepatitis C. Ya ce ɗaya daga cikin ci gaban da ya isa yabo da aka samu shine ƙirƙiro magungunan jinyar hepatitis rukunin ca, wanda in bai cin kwanan nan yana da wahalar yin jinya. domin yakan buƙaci a riƙa yi wa wanda ya kamu da ita to allura kowane mako kuma kimamin rabin waɗanda suka fara irin wannan jinya kwalliya kan biya kuɗin sabulu sai gashi yanzu jinyar da ake yi yakan ɗauki tsawon makonni goma sha biyu watanni uku kenan wanda ya kamu da cutar sai ya riƙa shan ƙwayar magani guda ɗaya a kulli yomin, kuma kusan dukkan waɗanda aka yi wa wannan jinya akan warkar da su. Kenan an kawar da ƙwayar cutar kwata-kwata daga jikinsu. To amma Dr. Stephen Victor ya ce ko da yake akwai allurar rigakafi da maganin jinya ba dukkan waɗanda ke bukata ne suke da sukunin samu ba. Dalili kuwa. The problem has been that these medicines US, for It costs more than $100,000 to treat one person just for the medicine. Matsalar ya ce ita ce waɗannan magunguna suna da mugun tsada. Misali a nan Amurka, ana buƙatar fiye da dala dubu ɗari, kimamin naira miliyan ashirin kenan na jinyar mutum ɗaya. To amma kuma abin faranta rai, ƙasashe marasa ƙarfi sun samu nasarar samun magungunan a farashi mai rahusa. To amma da sauran aiki kafin a samu wadatar wannan maganin. A saboda haka Dr. Victor ya ce sun ƙiyasta ko kuma sun yi hasashen cewa wannan babban matsala ce. Yanzu haka akwai kimanin mutane miliyan mai tan da arba'in da suka kamu da hepatitis rukunin ba mai tsanani. Sa'annan kuma tsakanin mutane miliyan ɗari da talatin zuwa ɗari da hamsin ne suka kamu da hepatitis rukunin ca. A saboda haka wannan babban matsala ce. Ɗaya daga cikin burin yin taron koli a karan farko akan hepatitis shine yin kira ga ƙasashe da su ƙaddamar da shirye-shiryen jinya da rigakafin cutar. Dr. Victor ya ce ana buƙatar gwamnatoci da ƙungiyoyin jama'a da kuma kamfanoni masu zaman kansu su wayarwa da jama'a kai game da illar wannan cuta. ya ce ya kamata a yi amfani da dabarun da aka yi amfani da su wajen yaƙi da ƙanjamau tun da wasu hanyoyi kamuwa ko kuma yaɗa cutar ta hepatitis sun yi kama da ta ƙanjamau kamar ƙanjamau su ma masu fama da hepatitis ana ƙyamar su wani abu kuma game da hepatitis da ya yi kama da ƙanjamau idan ba a yi jinyarsa da wuri ba baya kisa nan take amma za a yi shekara da shekaru kafin kwayar cutar ta lalata hantar mutum kwata-kwata. Ƙasashen Afirka da na Asiya su ne suka fi fama da wannan matsala. Ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. A san da ke aka ce duniya ana ta wani sani, ba ana rawa kuri ba